Sanarwar ta ce rangwamen farashin da aka samu ya zo daidai ne da faduwar farashin man fetur a kasuwar duniya. Kuma sanarwar ta kara da cewa kamfanin na Dangote na son rangwamen farashin ya isa ga talakawan kasar domin sauƙaƙa musu halin da suke ciki da kuma bunƙasar tattalin arzikin kasar. 'Yan kasar dai na ci gaba da cewa ba kasafai rangwamen farashin ke isa gare su ba. Hakan ya sa na tuntuɓi Alhaji Zarma Mustapha da ke matsayin shugaban sashen gudanarwa na ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu su manta wayar tarho inda na fara da tambayar sa game da sassaucin farashin litar man fetur da kamfanin dangote shelanta da kuma korafin talakawan kasar na cewa saukin farashin da ake samu baya isa gare su sai kada baki yake cewa eto eh a gaskiya yanayin yadda sha'anin harkar mai ne yake abu ne wanda yake ya kamata a yi la'akari mutane su lura cewa ba abu bane wanda yake kaman kowane irin kaya na kasuwa abu ne wanda yake in aka zo aka rage kaya aka rage farashi kana da kaya hannu ah, ba za ka iya sai da wannan kayan a ƙasa da yadda ka saya ba. To ka batun sauƙi da ka faɗi yaushe kuke ganin talakawan ah, wato Najeriya za su sayi mai mai sauƙi a gidajen mayukanku? ku? eh to abin da yake faruwa ba yin 'yan kasuwa ba ne abu ne wanda yake policy ne na federal government da ta yi regulating din ita downstream subsector wanda yake kasuwa ita za ta yi hali za ta yi kanta abin yanayin yadda muka same shi mu ma haka za mu sai da shi. Sada Dikko ɗaya ne daga cikin masu hada-hadar man fetur a ƙasar ya bayyana cewa matakin da kamfanin na Dangote ke ɗauka na sassauta farashin man fetur ka iya tasiri wajen sauƙaƙa farashin litar man fetur a ƙasar. Lahu talakan Najeriya an yi birekin wannan manufali na NNPC. Dangote yana iya zama shine determining factor na farashin mai a ƙasar nan. tunda Allah ya bashi capacity yana da refinery dinnan kuma suna refining A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Nasir Mai Nasara, manazarcin tattalin arziki a Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto, na ganin kwan gaba baya da farashin litar man fetur ke yi a kasar ka iya ya gwiwar masu son zuba jari a kasar. Yawanci 'yan kasuwa suka yi kasafi cewa za su sayi abu kaza akan kaza za su yi abu kamar misali shi farashin duk wanda ya yanke hukuncin zai sayi lita akan kaza so duk lokacin da aka samu wani canji so za ka ga wannan ainihin shawarar da yake dole sai ya dawo ya sake canza ta sannan kuma baya ga haka akwai wanda ake dan samun kalubale abin da shafi saka hannun jari mahi yawanci masu saka hannun jari ba su son irin wannan sha'ani na hawa da saukan farashi saboda yana kare mu mutum gwiwa so duk wanda ke saka jari baya son irin haka ne so mahi yawanci ka ga wasu ke saka jari da kasashen waje jikin su zai mutu ba za su kawo kuɗin su su sa a nan ba yan kasar dai na ci gaba da kokawa bisa matsatsin rayuwa da suke ciki biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi rukayya basha muryan amurka daga abuja a Najeriya.